صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta juma'a da fatan an yi cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na afirka a yau daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na muryar masu saurare bayan sa muna tafe da shirin nan na amsoshin fikihu daga nan za mu kawo shirin kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha hudu ga watan Janairun shekara ta da da ashirin biyu, wanda ya daidai goma sha ɗaya ga watan Jumada Thani na shekara ta dubu da da da hudu arba'in uku, hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru tamanin da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan Janairun shekara ta da da arba'in biyu. aka gudanar da taron casablanca na kasar morocco a tsakanin shugaban kasar amurka na lokacin da kuma firaministan kasar birtaniya game da shugaban kasar faransa da kuma wakilin tarayyar soviet an gudanar da wannan taron ne dai a lokacin da ake tsakiyar gwabza yakin duniya na biyu a yayin zaman taron nasu wanda ya ɗauki tsawon kwanaki goma a birnin na casablanca na kasar morocco ana gudanar da shi su mayar da hankali ne akan tattauna hanyoyin da za su bi domin samun nasarar murkushe sojoji da kuma ƙawayen ƙasar jamus sun kuma yi alkawalin ba za su daina yaƙi ba har sai lokacin da jamus da ƙawanta suka miƙa kai masu da kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya shugaban ƙasar tunisia zainal abidin bin ali ya arce daga ƙasar zuwa ƙasar saudiya bayan da ya kasa murkushe zanga-zangar mutanen ƙasar waɗanda suka buƙaci ya sauka daga kan mulki da haka kuma aka kawo ƙarshen mulkin kama karya na zainal abidin a ƙasar tunisia ali zainal abidin ya yi wa habib burgiba juyin mulki ne dai wanda ba a zubar da jini ba a shekara ta alif da da tamanin bakwai. kuma tun a lokacin da yake mulkin kama karya kan mutanen ƙasar tunisia musamman ma kan masu kishin addini amma kafin boran da ya kawo ƙarshen mulkinsa a ƙasar wani matashi ne mai sayar da kayan miya ya kona kansa a wani yanki a kasar saboda zaluncin da ma'aikatan karamar hukuma suka yi masa da ƙarshen masu wari kokon san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan janairun shekara ta 1991 ma'aikatan hukumar leƙen asiri ta haramtaccen ƙasar isra'ila wato mossad suka kashe salah halab wani jiwa ƙungiyar fata ta falasɗinawa kuma ɗaya daga cikin jigogi waɗanda suka kafa ƙungiyar kwatar 'yancin kan falasɗinawa wata plo yahudawa sun kashe salah halab ne a birnin tunis na ƙasar tunisia kafin kisan salah sun kashe wasu daga cikin jami'an plo ɗin da dama hakanan kuma bayan kisan gillar da suka yi masa sun ci gaba da kisan manyan kusoshi na ƙungiyar plo ga kashin jagorancin malam yasir arfat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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. hukumar ibm ta bayyana cewa an samu raguwar fashin teku a duniya a karan farko cikin shekaru 27 tashar talabijin ɗin isra'ila na shirin buɗe ofisoshinta a ƙasashen morocco da kuma bahrain shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa ci gaban yankin gabas ta tsakiya ya dogara ne ka kan haɗin kan al'ummomin yankin trans kuma ga labaran da ke da ke hukumar kula da tsaron gabar teku ta ƙasa da ƙasa imb ta sanar da samun raguwar fashin teku a cikin shekarar 2021 karan farko cikin shekaru 27 musamman ma tsakanin ƙasashen yammacin afirka wanda a baya aka fi samun wannan matsala cikin rahoton shekara-shekara wanda hukumar ta imb ta fitar ya nuna yadda aka samu fashin teku sau 132 a sassa daban-daban na duniya man da ke a matsayin mafi karanci tun bayan shekara ta 1994 rahoton hukumar na ranar alhamis ya ce ƙasashen yammacin afirka sun gamu da fashin teku sau 34 a gabar tekun gini a cikin shekarar 2021 wanda ya ƙasa da wanda aka gani a cikin shekara ta 2020 wanda ya kai fashi 81 daraktan hukumar ya yi ba da namijin kokarin da ya ce hukumomin tsaro a gabar tekun kasashen suna yi wanda taimaka wajen raguwar matsalar su da ya ce nasarar dakile iwatar fashin teku kalubale ne ga kasashe wajen ganin sun kara dora da mara yaƙi da matsalar wadda ta addabi mutane da dama musamman masu safara a cikin ruwa duk da nasarar raguwar fashin teku alkalamin hukumar sun nuna yadda aka yi garkuwa da ma'aikatan jiragen ruwa har mutum bakwai a cikin shekara ta 2021 a gabar tekun gini mafi girma a nahiyar afirka kana kuma hukumar ta ce in shekarun baya nan gabar tekun ta gini ta shiga gaban takwararta ta aden da ke kasar yaman wadda aka fi samun wannan matsala a lokutan baya man da ke kunshi a cikin wannan rahoto dai sun yi nuni da yadda a singapore wanda aka samu karuwar wanda matsala a hare fashin teku da akalla kashi 50 cikin 100 idan aka kwatanta da wanda aka samu a shekara ta 2020 bayan samun fashin teku har sau 35 mafi yawa tun daga shekarar 1992 tashar talabijin ɗin isra'ila ta i24 news na shirin buɗe ofisoshinta a bahrain da morocco bayan buɗe ofishin da ta yi a birnin dubai jaridar les accords ta rawaito cewa tashar i24 news ta isra'ila tana ci gaba da kokarinta na buɗe ofisoshinta guda biyu a kasashen bahrain da morocco jaridar ta rawaito cewa farfesa a fannin sadarwa na jami'ar tal aviv wato german borden ya ce tashar i24 news wata hanya ce wadda take ɗinke baraka da ke tsakanin aikin jarida da kuma farfaganda da nufin ɗaukaka matsayin isra'ila masanin ya jaddada cewa wannan tasha tana yin watsi da duk wasu bayanai masu tada hankali kamar laifuka da yahudawa 'yan mamaya suke aikatawa akan falasɗinawa a cikin watan disamban shekara ta 2020 shugaban tashar frank mall ya rataba hannu akan wata yarjejeniya tare da kamfanin media na abu dhabi bayan haka kuma ya sanya hannu akan wasu kwangiloli tare da ofishin watsa labarai na dubai da kuma salad gami da golf news da motivation media da kuma intermedia tashar i24 news cibiyar sadarwa ce ta sawoyi 24 wadda take watsa shirye-shirye a cikin harsunan ibrananci ingilishi larabci spananci da faransanci domin kare manufofin siyasar isra'ila da jama'a masu kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya jaddada wajibcin yin aiki kafada da kafada a tsakanin dukkanin al'ummomi na yankin gabas ta tsakiya domin ci gaban yankin nasu shugaba ibrahim ra'isi ya bayyana hakan ne a wata ziyara wadda ke kaiwa a lardunan kudancin kasar iran inda ya jaddada cewa kasar iran tana da kyakkyawan shiri na kyautata alakarta tare da dukkanin kasashe makwabta da kuma ganin cewa an yi aiki tare a tsakanin dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya ta yadda al'ummomin yankin za su ci gajiyar juna hakanan kuma ibrahim ra'isi ya yi ishara da cewa yin kutse na kasashen ƙetare a cikin harkokin kasashen yankin gabas ta tsakiya shine babban umar aba'isin dukkanin matsalolin da ake samu a yankin ya ce da a ce kasashen yankin za su iya ta maza su haɗa kansu kuma su haɗa ƙarfi da ƙarfe waje guda domin yin aiki tare to da an samu warwarewar matsaloli da dama da ake fuskanta a yankin wata kotun ɗaukar ƙara a ƙasar saudiya ta tabbatar da hukuncin kisa wanda aka yanke wa wasu matasan ƙasar bahrain su biyu da ake zargin su da aikata zagon ƙasa a ƙasar matasan na bahrain jafar sultan da kuma sadiq tamir mazauna yankin katif ne na ƙasar saudiya an kuma kama sultan tamir a shekara ta da goma sha biyar bisa zargin ƙoƙarin tarwatsa gadar nan wadda ake kira da mashigar sarki fahad wadda ta haɗa saudiya da ƙasar bahrain matasan biyu dai suna da ƙasa da wata guda domin ɗauka ƙara akan hukuncin zuwa kotun kolin saudiya da haka a cewar rahoton idan har kotun kolin saudiya ta amince da hukuncin to dole ne sarki ya sanya hannu a kansa kuma a zartar musu da hukuncin filla kawunan sai dai matasan biyu sun musanta dukkanin zarge-zargen da ake masu tare da bayyana cewa zargi ne kawai na siyasa saboda bambancin mazhaba kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da dama dai sun ci gaba da yin allah dai da wannan mataki suna bayyana cewa ba wani abu ba ne illa yunkurin murkushe dukkanin masu yanci da kuma lamiri a harkoki na siyasar ƙasashen biyu wato bahrain da kuma saudiya da suke yin kira da a gaggauta sakin matasan ba tare da wani sharaɗi ba to jama'a masu ƙarshen labaran duniyar kenan. da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin wanda zan fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun tabbacin da majalisar ɗinkin duniya ta bayar ne na yiwuwar gudanar da zaɓuka a ƙasar libya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mai ba da shawara na musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya stephanie turko williams ta jaddada yiwuwar gudanar da zaɓuka a ƙasar libya a gefe guda kuma ɓangarorin siyasar ƙasar ta libya suna ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa da shawarwari kan hanyoyin da za su bi wajen bullowa batun zaɓukan ƙasar ƙarƙashin sanya idan ƙasa da ƙasa kan harkokin da suke gudana a ƙasar ta libya a hirar da ta gudanar da gidan talabijin na ƙasar libya stephanie turko williams mai ba da shawara na musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar ta libya ta bayyana cewa tana da tabbacin al'ummar libya da masu goya mata baya za su ci gaba da daga murya domin ganin an gudanar da zaɓuka a ƙasar da nufin kawo ƙarshen gwamnatin riƙon ƙwaryar libya da ta shafa tsawon lokaci domin shimfiɗa cikakken tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar jami'an majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar ta libya ta ƙara da cewa ƙasar libya ta shafa tsawon shekaru goma tana fama da matsalolin tashe-tashen hankula da rashin tsayayyen tsari da zai gudanar da ƙasar kamar yadda dukkanin cibiyoyin ƙasar suke fama da matsalolin rashin tsayayyen tsari da suke gudana a kansa don haka hanya ɗaya tilo da za ta fitar da al'ummar libya daga wannan ƙangi ita ce komawa ga akwatunan zaɓe don tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya demokuraɗiyya har ila yau stephanie turko williams mai ba da shawara na musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya ta gudanar da zaman tattaunawa na musamman da wakiliyar shugaban hukumar tarayyar afirka na musamman a ƙasar libya wahida al'ayari kan harkokin libya da ci gaban ƙasar bangarorin biyu sun jaddada wajabcin samun haɗin kai da fahimtar juna tsakanin bangarorin ƙasa da ƙasa kan tubalin yarjejeniyoyin da aka cimma kan ƙasar libya a zaman tare babban birnin berlin na kasar jamus dangane da batun zaɓukan libya da kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya amince da su tare da buƙatar mutunta tsarin taswirar hanyar tattauna siyasar libya da ya kai ga samun kusan mutane miliyan uku da suka yi rajista kan kada kuri'a a zaɓukar ƙasar kafin nan stephanie turko williams ta sanar da ganawarta da mai kula da harkokin ofishin jakadancin ƙasar rasha da ke libya jamshid beltoy inda suka tattauna batutuwan da suke faruwa a ƙasar. kuma stephen williams ta jaddada matsayar bangarorin biyu kan bukatar ci gaba da gudanar da hubbasa domin ganin an cimma matakan gudanar da zabuka a libya ta hanyar gudanar da harkokin siyasa da zai kunshi dukkanin bangarorin kasar. tabbas majalisar kolin mulkin libya da jam'iyyun siyasar kasar suna adawa da duk matakin gudanar da zabuka a kasar matukar babu tsararrun dokoki da a kansu ne za a gudanar da zabukan kasar misali dokar zaɓe da majalisar dokokin libya ta tabbatar da su tun da fari sun fuskanci suka daga ɓangarori da dama musamman jam'iyyun siyasa waɗanda suke ganin an tsara su ne bisa dubi da girman wasu mutane musamman general halifa haftar mai ritaya a gefe guda kuma david bullock tsohon mai ba da shawara a ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka kan batun yankin gabas ta tsakiya kuma babban masu bincike a cibiyar nazarin washington kan harkokin yankin gabas ta tsakiya yana mai bayyana cewa lalle akwai sabani mai yawa da rashin fahimtar juna kan hanyar da ta dace a bi wajen gudanar da zaɓe a ƙasar libya da kuma waɗanda suka dace su tsaya takara gami da kwarar hanyar magance gudanar da magudi da keta dokar zaɓe a ƙasar. David Block ya kara da cewa magance waɗannan matsaloli suna buƙatar fahimtar juna da lokaci gwargwadon iko kuma yana da imanin cewa babban abin da zai haifar da sakamako mai inganci a zaben ƙasar Libya shine samun fahimtar juna kan dokokin zaɓe kafin shiga mataki na gaba don haka yana da ra'ayin cewa matakin da aka ɗauka na jinkirta zaɓukan ƙasar zuwa wani lokaci nan gaba shine zaɓi mafi dacewa domin samun haɗin kan ƙasa da fahimtar juna a nata bangaren cibiyar kanigiya Endowment ta Amurka mai bincike kan yankin gabas ta tsakiya tuni ta yi tsokaci kan tsarin zaben kasar Libya tun kafin ɗage zaɓe tana mai fahimci cewa tsarin zaɓukan kasar Libya ya ƙara dagula al'amura tare da janyo rarrabuwan kawuna a tsakanin 'yan ƙasar. cibiyar ta kanegiya tana mai fayyace cewar wannan dambaruwar siyasa ta samo asali ne saboda tushen dokokin zaben kasar akwai sabani sosai kansa tsakanin 'yan siyasar kasar da jam'iyyar libya cibiyar ta fitar da rahoton wani binciken haɗin gwiwa da manazarta biyu frederick weheri da imat aldin badi suka gabatar cewa libya ta shiga cikin wani yanayi mai hatsari inda ake kara samun yiwuwar bullar rikici mai tsanani tsanani da zai iya kai ga fada da makami a kasar binciken ya kara da cewa hanyar magance rikicin siyasa a kasar libya ita ce daukan matakin samar da tsarin zaɓe mai inganci a libya da zai samu amincewar bangarorin siyasar kasar hakan zai taimakawa gaya wajen yiwuwar komawa kan tubalin dimokuraɗiyya a kasar cikin aminci cibiyar binciken ta kara da cewa bayan ɗage zaɓe a libya fitattun 'yan siyasar ƙasar da suke jagorantar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suna ƙoƙarin haɗa ƙawance a tsakaninsu da nufin samun rinjaye a zaɓukan ƙasar don samun damar raba madafin iko amma matsalar ita ce kowace ƙungiya tana son nuna cewa ita ce mafi fifiko a duk ƙawancen da za a ƙulla a nashi bangaren jakadan kasar amurka a kasar libya richard nolan ya jaddada shirin kasar amurka na tallafawa wajen ganin an cimma nasarar gudanar da harkokin da suka shafi zabuka a libya da nufin ganin an kai ga kafa zababbiyar gwamnati mai wakiltar dukkanin bangarorin kasar a zaman da richard nolan ya gudanar da shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya jaddada shirin kasar amurka na ganin an gudanar da zabukan shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar bayan dage zabukan da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamba na shekarar da ta gabata ofishin jakadancin kasar amurka da ke kasar libya a shafinsa na totar ya yi nuni da cewa shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya bayyana cewa mutane kimanin miliyan uku ne suke shirye su kada su a zabukan kasar kamar yadda majalisar kolin gudanar da mulki a libya tare da majalisar dokokin kasar suke kokarin ganin sun fitar da taswirar hanya da za ta gamsar da al'ummar libya cewa za a gudanar da zabuka kasar cikin hanzari a gefe guda kuma kwamitin da majalisar dokokin kasar libya ta kafa mai bibiyan ayyukan majalisar kolin gudanar da mulki a kasar ya gudanar da zaman sa na biyu a hedkwatan reshen majalisar wakilan kasar da ke birnin tripoli a zaman wani bangare na tattaunawa kan tsarin aikinsa zaman taron kwamitin majalisar dokokin kasar ta libya yana zuwa ne bayan zaman sa na farko a garin tabaruk inda ya tattauna tsarin hanyar da zai bi wajen batun karar fitar da rahotonsa a tsawon kwanaki ashirin bayan fara ayyukan nasa na bibiyar ayyukan majalisar kolin shugabancin ƙasar. a bangare guda kuma shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri a ganawarsa da jakadan kasar italiya a libya giuseppe Posini girimaldi ya jaddada wajabcin samar da dokokin zaɓe da za su sami amincewar dukkanin bangarorin kasar da za su kai ga gudanar da zaɓe mai tsafta a kasar da kuma cimma muradun al'ummar libya na samar da ingantacciyar gwamnati akan tubalin tsarin dokokin kasar kasar inda a nashi bangaren jakadan kasar italiya a kasar ta libya ya jaddada muhimmancin karfafa alaka tsakanin kasarsa da libya tare da gudanar da taimakekeniya tsakaninsu yana mai jaddada aniyar kasarsa ta goyon bayan harkokin siyasar libya kamar yadda kudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da shi tun bayan yanke shawarar ɗage zaɓe a ƙasar libya hukumar zaben ƙasar ta yi kira ga firaministan libya abdulhamid addabaiba da shugaban majalisar wakilan ƙasar ƙila sali kan komawa kan matsayinsu bayan dakatar da batun zaɓuka a ƙasar saboda su ɗauki matakin samar da tsari da zai kai ga cimma sabuwar tsarin da za a fuskanta bisa la'akari da cewa wa'adin gwamnatin haɗin kan ƙasar ta libya ƙarƙashin jagorancin prime minister abdulhamid addabaiba za ta kawo ƙarshe ne da zarar an gudanar da zaɓuka a ƙasar inda halin yanzu haka aka dakatar da zaɓukan a cikin wani yanayi mai alaka da wannan batu ministar haƙoƙin wajen cikin gidan ƙasar italiya lucina lemoges ta jaddada buƙatar ganin ƙungiyar tarayyar turai ta ɗauki matakin bibiyar ganin an cimma alƙawuran da aka ɗauka na ƙulla kyakkyawar alaka tsakanin ƙasarta da ƙasashen da suke ƙawayenta da suka amince da yarjejeniyar tsare-tsaren da ta gindaya kan harkokin safarar bakin haure kamar ƙasar libya da tunusiya ya zama mataimakinsa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya yanzu sai shirin nan na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na fikihu wannan shiri na amsoshin fikihu kamar yadda muka sani ne muna amsa muku amsoshi na tambayoyin da kuka turo mana na fikihu kuma daidai gwargwado bisa fatoyin da suke tafiya kamar yadda muka bayani a baya um, ba tare da ɓata lokaci ba akwai tambayoyi da dama amma bari mu gani waɗannan da suke gabana mu ainihin amsa su in kuma mun iya samun lokaci mu ƙara a kai um, akwai bawan allah da yake tambaya wato kamar akwai tambayoyi a gabana nan kamar wajen guda biyu dai da na ga kamar ya shafi al'amura na sallah to ta farko cewa yake cewa dangane da al'amura ne na mamu lokacin da ya zo zai yi sallan jam'i ya shigo masallaci sai ya tarar da limami ya yi ruku'u to shi wanda ya shigo din sai ya kabbara ya bi limami din a ruku'u to shin a lokacin da ya bi limami ruku'u nan me yake nuna yawwa shin a lokacin da mutum ya bi limami ruku'u din shin a lokacin da mutum ya bi limamin ya bi shi sallah a cikin ruku'u din yaya zai kasance sallar tasa to in kana nufin cewa yayin da ya bi limamin ruku'u a lokacin da ya tarar da limami yana ruku'u shin zai bi shi sallah a cikin ruku'un ne ko ba zai bi shi sallah ba a to lalle zai iya bin sa a cikin ruku'u matukar lokacin shi limamin bai taso daga ruku'un ba amma idan har ya tabbatar cewa limamu ya taso daga ruku'u kafin shi ya yi to kaga a wannan lokacin ba zai iya zama ya bi eh, limamin ruku'u ba wannan abin da ba zai bi limamin a cikin wannan ruku'u mutum da in ka zo abin da ake so ka tadda limami din ina cikin ruku'u kenan kada ka kuskura lokacin da kai ka tafi shi kuma limami a ce ya taso daga ruku'u in mutum ya haka to wannan a raka'ar bai same ta ba abin da malamai suka nuna kenan in dai wannan ita ce haka tambayar take kuma da Allah yan uwa ya kamata duk wanda zai rubuto abu ya dinga rubuto shi ta yadda kowa zai za a fahimta tunda wannan rubutu ne na biro aka yi to kuma aka turo shi aka ɗau hotonsa sai aka turo shi ta whatsapp to kaga zai zama wasu lokutan shi rubutun in an yi watsatsake ba kowa zai iya karanta shi ba to in dai wannan ita ce tambayar tambaya ce kamar yadda na karanto kuma haka eh, tambayar take mutum in ya zo cikin masallaci tarar limami yana a cikin ruku'u ana bin sa sallah to zai bi limamin shi ma a ruku'un ko ba zai bi shi ba in wannan ce tambaya to lalle zai bi shi amma matukar ya san yayin da bi limamin a cikin wannan ruku'u din lima kafin mutumin da zai yi shi ma ya tadda limamin a ruku'u kada ya zama na kafin shi ma mu ya tafi ruku'u din shi kuma limamin ya taso don in limamin ya taso to a bisa mazhaban alibaiti wani mutum ba shi da wannan raka'a din saboda haka kenan kaga bai samu wannan raka'a din ba sai ya bari sai limami ya shiga wata raka'a ta gaba sannan ya bi shi to sai tambaya ta biyu kamar da ina ganin wannan tambaya ta biyu ma tana da alaka da waccan ta farko kamar ko mutum ɗaya ne ma ya rubuto ita ma yake cewa to menene kuma hukuncin mutumin da ana cikin sallar jam'i sai ya riga liman zuwa ruku'u wato ya yi ruku'u kafin liman yaya sallarsa take to abin da yake gudana a nan shine an sanya liman ne don a koyi da shi so ba a son mutum ya zama wan liman liman ko sa'an liman shine cewa akwai wani abu da ake cewa ko ka zama wan liman ko ka zama sa'an liman ko kuma ka zama kanin liman to kaga abin da ake nufi da zama wan liman shine ka riga liman ayyuka din sallah din ka riga shi ruku'u kamar yadda wannan tambaya ta zo ka zama wan liman sa'an liman shine ku dinga yin abu tare da liman ka zama sa'ansa in ya tafi kana kintatan da ya tafi ruku'u ku tafi tare in ya tafi sujada ku tafi tare kaga ka zama sa'ansa abin da ake so a cikin sallah shine ka zama kanin liman kanin liman shine sai liman ya yi aikin sallah sai ka bi shi kai kuma kai a bayansa don to shine koyi da liman din abin da aka ce kenan to amma wannan tambaya inda ka nuna shi mutum ya zo sai ya zama yana cikin sallah tare da limami sai shi wanda yake bin liman din wato mamu sai ya tafi ruku'u kafin ma limamin yayi to a nan abin da fatawa ta nuna shine lallai ya yi ƙoƙari ya dawo ya tsaya sannan sai in ya dawo da sauri ya dawo ya tsaya sai ya bari sai liman ya tafi ruku sai ya bi shi wannan wadda da yi ba matsala amma matukar ya dawo din lokacin da ya dawo sai shi kuma liman ya riga ya tafi sallah wato kamar kafin ya dawo eh, limamin ya tafi ruku'u to a nan malamai abin da suke cewa zai zama kenan sallarsa ta za ta iya koma ta zama ta ɗaiɗaiku ba zai zama baya bin liman kenan sai sallar ta koma ba ta jam'i ba ta zama tasa ta shi kaɗai kenan in dai mutum ya zama a irin wannan yanayi saboda haka kiyayewa ya kamata a dinga yi a kowane lokaci to sai tambaya ta uku shi wannan bayan allah cewa yake cewa assalamu alaikum tambaya ta a nan ita ce dangane da al'amarin da ya shafi alwala ne ni dangane da abin da ya shafi alwala ko kuma wanka na janaba ni mutum ne wanda nake mu'amala da abin da ya shafi kamar gam wato aikin da nake yi guri ne wanda nake mu'amala da gam kuma yakan mammane min a ƙafata da hannayena ta yadda ba zan iya cire shi ba ta sauƙi a lokacin yin alwala to menene hukuncin alwalar da ya kamata na yi a irin wannan yanayi wannan tambaya ce fa mai muhimmanci a nan abin da za ka iya yi kamar wannan wanda ya wannan tambayar shine cewa idan mu'amalar da kake tun sana'ar ka ce ba bayan da za a hana mutum sana'a to a cikin mu'amalar ya ce yana mu'amala ne da gam irin wato na ruwa kenan tunda ya ce yana mammanne masa a hannu tunda kaga gam in ka zuba ruwa dai zai hana ruwan ya taba fatan mutum to kaga irin wannan gurin ya zama akwai lum'a kenan ruwa bai taba wannan gurin ba ko kuma a kafa dama shafa ma ake to ko da ku wajen shafan ne dama to abin da malamai suke nuna a kan nan shine cewa lallai a lokacin alwala dole ne mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa ruwa ya taɓa fatarsa to in akwai wani abu da ya hana eh, ruwa ya taɓa fata to malamai suka ce kafin mutum ya alwala sai ya gusar da wannan abun wannan ya kawo zancen shi fenti ne yake mu'amala da shi amma ko fenti ne no ya kawo misali shi gam ne yake mu'amala da shi to amma ko gam ne ko kuma misali fenti ne ko irin giris din nan wani giris mai kauri wanda shi ma eh, in ya wa mutum a jikin wato fatarsa watakila zai hana ruwa ya taba fata din to irin na abubuwan ko kuma irin injin oil din nan wato eh, bakin mai ake kira to duk waɗannan wanda mutane kamar kanikawa masu mu'amala da bakin mai ko kuma masu yin fentin gidaje wanda suke sa fenti musamman fenti din na mai din na ruwa ne in an sa ruwa yana wankewa amma na mai to irin wannan dole ne gurin da ake wankewa a alwala kafin a alwala sai an gusar da wannan abin da zai hana ruwa taba wannan gurin in ba a gusar da shi ba to mutum wannan alwala ba ta yi ba saboda akwai lum'a to amma irin wannan tambayar shi da bawan allah nan ya yi sana'arsa ce yake nuna cewa da gam yake mu'amala kuma kullum yana dankare masa a jikinsa kuma ya tashi yin alwala yana ba zai ma yiwu ya ciccire su ba misali to amma a nan tambayar ne in har ya san zai iya cire wannan guraren zai iya gusar da shi ta hanyar wankewa ne ko ta hanyar zuba masa wani abu ne a gusar da shi misali ko fetur ne a dan zuzuma a guraren a dan diddiga shi a fitar da shi to ya kamata dai a gusar da shi kafin a yi amma idan ya ga lallai akwai wahala wajen gusarwar zai ɗau lokaci sannan kuma akwai yiwuwar ma in ya ce zai tsaya gusar da shi lokacin sallah zai shige to malamai abin da suka ce a nan sai ya yi taimama idan kuma ya ga cewa a'a ai wannan abin wani dankarewa ce ta dindindin duk kowane lokaci yana jikinsa zai masa wahala ya iya cire shi ya zama kamar wani bangare na fatan jikinsa to abin da malamai suka ce a nan in ya zo yin alwala daidai gurin da wannan gam din ya mammanne masa sai ya yi wani abu da ake ce masa wudu jabira alwala ce ta gurare kamar irin alwalar bandeji sai ya ɗauko wannan gurin sai ya sa ruwan hannunsa mai danshi sai ya goga a gurin ba lallai sai ya wanke ba sai ya goga hannunsa mai danshi a gurin ya wuce in ya tabbatar kenan gurin ba za a iya cire shi ba in ku ba haka ba to sai yi ainihin taimama kamar yadda aka bayyana to mutum dai shi ya san halinsa haka ma kamar yadda yake kamar na shi wannan tambaya na mai gam haka ma hukuncin za a iya ɗaukarsa akan mai fenti idan fentin ya zama shigen irin wannan gam din ne ko kuma masu irin giris din nan da suke mu'amala da shi ko kanikawa da suke amfani da bakin mai wanda yake dankare musu a jikin fata ya ki fita da sauransu shigen hukuncin nasu za a iya ɗaukarsa a matsayin hukunci guda to akwai wata tambaya guda ɗaya ok to ko da yake ana nuna mana cewa lokaci ya yi amma insha Allah dai za mu ajiye wannan tambaya ɗin. don ita ma tambaya ce mai muhimmanci wanda wani alhassan ibrahimu ya turo dangane da ɓoye kaya har sai sun yi tsada yana so ya san hukunci na fikihu dangane da waɗanne kaya ne ɓoye su sai sun yi tsada sannan za a sayar da su a fito a sayar da su aka hana aka haramta kuma eh, yaya al'amarin yake to ko da yake dai ana ɗan ɗaga mana hannu cewa lokaci yayi amma a gurguje zan iya ba da amsa wannan ba wani bata lokaci ba ne su kaya waɗanda dai aka ce lallai haramun ne mutum ya siyo su ya ɓoye wai sai sun yi tsada sannan ya fito ya sayar wa al'umma shine dukkan wani abu da aka san al'umma suna bukata kamar da abin da ake ci masa kayan masarufi duk wani abu da aka san jama'a na bukatarsa yau da gobe suna amfani da shi wanda kuma in ba su same shi ba za su shiga cikin wani yanayi to irin waɗannan kayan siyan su a ajiye su a yi kintacen wai sai lokaci ya zo mai sun yi tsada a fito da su to wannan haramun ne ko bai inganta ba wannan shi nan da waɗanne kaya ne sai mutum ya yi kiyasi a kansu kuma hukunci shine haramci Bai inganta ba haramun ne ka siyo irin waɗannan kayayyakin kayayyakin masarufi ko kuma duk wani kaya ko ba na masarufi ba duk wani kaya wanda mutum ya san cewa al'umma na buƙatan wannan kayan domin rayuwarsu ta tafi ta yau da gobe haramun ne mutum ya siyo irin wannan kayan ya je ya ɓoye da niyyar wai sai sun yi tsada tukun sannan ya fito ya ci riba ƙazamar riba wannan haramun ne to mun kara akan lokacin da aka kayyade mana wa sallallahu ala muhammadin wa ali tahirin To yanzu kuma ga shirin na gaba shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin kissar matasan ashabul kafi da muke ciki a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya inda imam ali da abi talib alaihissalam yake bada kissar asabul kafi wa wasu malaman yahudawa wanda suka yi tambayoyi ga halifa na biyu amma ya buƙaci imam ali salam ya amsa musu tambayoyinsu daga cikin tambayoyin akwai ta batun matasan ashabul kafi a cikinsu kuma imam ali salam ya amsa a tambayoyin gaba ɗaya inda biyu daga cikinsu a take suka musulunta a yayin da ɗaya kuma ya ci gaba da tambayoyi inda ya nemi ƙarin bayani dalla-dalla dangane da ashabul kafi sai imam ali salam ya ci gaba da amsa masa tambayansa yana cewa a yankin gabashin roma wato kasashen falasino syria da jordan da lebanon da kuma turkiya halin yanzu akwai wani gari mai suna oxus inda wani sarki adili yake shugabanci sai sarkin ya mutu daga nan sai wutan sabani ta shigo tsakanin 'ya'yansa wanda sanadiyar wannan sabanin ba su san cewa za su rasa komai ba za su rasa imani tsoron allah mutunci ɗaukaka zaman lafiya duki gaskiya da dukiyoyi a takaice za su rasa komai don a lokacin da wani sarki azzalumi makwabcin oksos ya ga sabanin da ya kunno kai tsakanin 'ya'yan sarkin oksos sai kawai ya fada garin da yaƙi da mayaka dubu ɗari ya kuma sami nasara a kansu ya mamaye shi ya kuma mai da shi cibiyar mulkinsa aka sanya shi sarkin oksos bayan haka ya sa aka gina masa wani katafaren fada inda aka kawata ta da gadajen sarauta kuma shiga fada kaisar ya fara mulki a garin sarkin wanda ake kira da kayanus ya zaɓi mutane shida a cikin mutanensa wa'anda suka zama waziransa uku ta dama da uku kuma ta hagunsa idan yana cikin fada kenan yana da'awan cewa shi ubangiji ne yakan kuma gudanar da bukukuwa a kowace shekara sai wata shekaran ana cikin bukukuwan sai wani daga cikin makusanta ya zo ya faɗa masa sojojin farisa sun yi wa ƙasarsa ƙawanya daga nan sai ya firgita har sai da hular sarautarsa ta faɗi daga nan sai ɗaya daga cikin su waziran guda shida mai suna tilmeh ya fara tunani yana cewa da wannan ubangiji ne bai kamata ya tsorata ba bai kamata yana bawali ba ko yana zuwa bayan gida ba ko ya yi barci ba don wannan ba ɗabi'ar iyayen giji ba ne daga nan sai waziran nan guda shida suka yi taro a gidan tilmeh wanda ya cin abinci a lokacin daga baya faɗa musu abin da yake tunani dangane da daka yanus sarki da kayanus wanda yake cewa shi ubangiji ne na cewa shi inda ubangiji ne don ba shi ne ya halicce su ba kuma sammai da ƙasai da sauransu duk ba shi ya halicce su ba sai wata rana suka bayyana imaninsu a gaban sarki da kayanus ya sa aka kama su aka ɗaure suka sami wani wanda ya taimaka musu suka tsere a kan hanya suka haɗu da wani makiyayi wanda ya bi su ya zama na bakonsu tare da karansa sannan da sarki ya bi su suka je suka ɓoye a cikin wani kogo sai allah ta'ala sa suka yi bacci na tsawon shekaru 300 ko kuma 309 sannan ya sake tada su har zuwa ƙarshen ƙisar a takaice shi ma ɗayan bayahudin ya musulunta sai kuma batun cewa su wa'anda suka yi tambayar yahudawa ne mun kuma san cewa yahudawa ba su yi imani da annabi isa salam ba don su ma'abuta kogo kiristoci ne kuma an yi su ne bayan annabi isa salam da shekaru masu yawa da kuma kafin bayyanar musulunci a nan za mu ce ai yahudawa da dama sun san cewa addinin kiristanci addinin gaskiya ne a lokacin kuma suna da shi a rubuce cikin littattafansu na yahudanci kai banda ma haka ai annabi isa salam ya yi imani da attaura na annabi musa kuma ya zo da sabon sako daga allah wanda kuma shi ne yake cikin linjilan da ya zo da shi a takaice ashabul kafi waliyan allah ta'ala ne wanda allah ta'ala ya sanya su aya daga cikin ayoyinsa sannan allah ta'ala ya tabbatar da su a cikin alkur'ani mai girma ta yadda ba za a manta da su ba har duniya ta naɗe masu sauraro a nan za mu da sa'aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fita idan lakai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. tun zuga shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau.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 taimaka wajen wanzar da zaman lafiya da tsaron yankin da ni suno sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran amir hussein abdul ilahiyon ya jaddada cewar nuna karfi ta hanyar daukan matakan soji da mame wasu kasashe da karfin tsiya da suka faru a yankin gabas ta tsakiya a 'yan shekarun baya-bayan nan sun tabbatar da cewa ba su ne hanyoyin wanzar da zaman lafiyar yankin ba don haka jamhuriyar musulunci ta iran tana sake jaddada matsayinta na goyon bayan duk wani shirin da zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiya lafiya da tsaro da kuma bunƙasa harkar tattalin arziki a yankin a jawabin da ya gabatar ga manema labarai a ofishin jakadancin kasar iran da ke birnin doha fadar mulkin kasar qatar ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdul ilahiyon ya fayyace sakamakon ziyarar da ya gudanar a yankin gabas ta tsakiya musamman ganawarsa da sarkin kasar qatar da ministan harkokin wajen kasar inda ke bayyana cewa kasashen iran da qatar sun cimma yarjejeniyar gayyato wasu ministocin kasar iran zuwa kasar qatar domin ci gaba da tattaunawa kan muhimman batutuwa da kasashen biyu suka cimma matsaya kansu kamar harkar tattalin arziki da kasuwanci da taimakekeniya kan harkar ilimi da fasaha da kuma sauran bangarori Amir Hussein Abdul Ilahiyon ya kara da cewa kasashen biyu sun kuma tattauna kan batun harkar lafiya musamman hanyar shawo kan matsalar cutar corona musamman ganin yadda kasashen biyu suka samu gagarumin ci gaba wajen shawo kan matsalar cutar don haka tawagar ministocin kasar iran za su tafi kasar qatar domin gudanar da zaman kara wa juna sani da masayar fasaha da kowane bangare ke dauke da ita kan batun harkokin da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman yankin tekun farisa ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa iran ta gabatar da shawarwari kamar yadda ta saba kan hanyoyin karfafa taimakekeniya tsakanin kasashen yankin da buɗe fagen tattaunawa a tsakaninsu domin warware wani saɓani da suke da shi amir hussein abdul ilahiyon ya fayyace cewar sarkin kasar qatar tamim bin hamad al sani ya amince da shawarwarin iran tare da jaddada goyon bayansa ministan harkokin wajen kasar iran ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana ganin daukan matakin soji ta hanyar nuna karfi ba za su taɓa samun nasarar warware matsalolin yankin gabas ta tsakiya ba kamar yadda abin da ya wakana a baya ya tabbatar da hakan don haka hanya ɗaya tilo da ta rage ita ce ɗaukan matakin diflomasiyya da sulhu saboda matakin nuna ƙarfi ba zai taɓa zama maslaha ga yankin ba sai ka wutar tashe-tashen hankula da taɓarɓarewar tsaron yankin ministan harkokin wajen kasar ta iran ya jaddada cewar jamhuriyar musulunci ta iran a matsayinta na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen yankin gabas ta tsakiya tana da gagarumar rawa da za ta taka wajen warware tushen matsalolin yankin kuma a aikace ta nuna hakan kamar yadda ta samu nasarar kalubalantar kungiyoyin ta'addanci musamman kungiyar da'ish tare da hana su cimma munanan manufofinsu kamar yadda jamhuriyar musulunci ta iran ta kasance tana goyon bayan duk wani shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu gami da bunƙasar tattalin arzikin yankin inda amir hussein abdul ilahiyon ke bayyana cewa iran ta samu kyakkyawar goyon baya daga mai martaba sarkin qatar tamim bin hamad alisani tare da jaddada aniyarsa ta karfafa mahangar iran musamman a fagen tattaunawa da zai kai ga gudanar da taimakekeniyan dukkanin bangarori a yankin a bayan ganawarsa da sarkin qatar tamim bin hamad alisani sani ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdul ilahiyon ya kuma zanta da takwaransa na kasar qatar kuma mataimakin firaministan kasar sheikh muhammad bin abdulrahman alisani inda bangarorin biyu suka jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakekeniya tsakanin su. a taron manema labarai da ya gudanar a kasar ta Qatar, ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa ziyarar aikinsa zuwa kasashen Qatar da Oman tana daga cikin matakan karfafa siyasa da kasashen da suke makwabtaka da juna da gwamnatin shugaban kasar Iran Said Ibrahim Raisi ta ɗauka da muhimmanci. ministan harkokin wajen kasar iran ya fayyace cewar a saman tattaunawarsa da manyan jami'an gwamnatin kasar oman sun jaddada muhimmancin taimakekeniya a fagen siyasa da tattalin arziki da kuma batutuwan da suka yi tarayya a kai musamman dawo da harkar zirga-zirgar jiragen ruwa da kasuwanci tsakanin kasashen biyu kamar yadda suka tattauna kan hanyoyin shawo kan matsalar annobar corona da ta'addabi duniya a wannan lokaci hakanan jami'an kasashen biyu iran da oman sun tattauna batun saka hannun jari na haɗin gwiwa a wasu ayyuka a cikin ƙasar iran a fannoni daban-daban da suka hada da zuba hannun jari a tashar ruwan shabahar da ke shiyar kudu maso gabashin ƙasar iran haka zalika jami'an kasashen biyu sun tattauna batun sake dawo da zirga-zirgar jiragen saman safarar mutane na iran iya da oman iya da nufin sauƙaƙawa 'yan kasashen biyu da suke jigilar kasuwanci da harkokin yau da kullum a tsakaninsu misalin gudanar da yawon bude ido da sauransu tare da hanzarta ɗaukan matakan da suka dace a waɗannan ɓangarori hakanan ministan harkokin wajen ƙasar iran amir hussein abdul ilahiyon ya kuma fahimci cewar sun tattauna batutuwan da suka shafi yankin gabas ta tsakiya misalin batun ƙasar yemen da afghanistan da kuma falastinu kamar yadda ɓangarorin ƙasashen biyu na iran da oman suka tattauna kan batun da ya shafi harkokin ƙasa da ƙasa musamman yadda aka kwana a tattaunawan birnin biyana kan batun shirin makamashin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya tare da jaddada buƙatar soke dukkanin takunkumin da aka gagaba kan iran har ila yau a yayin ziyararsa a ƙasar qatar ministan harkokin wajen ƙasar iran amir hussein abdulilahiyon ya gana da shugaban bangaren siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke palestinu ismail haniya inda bangarorin biyu suka tattauna batun palestinu da jamhuriyar musulunci ta iran take ɗaukan matsalar palestinu a matsayin babbar matsala akan al'ummar musulmi tare da tofin Allah tsine kan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila mai aiwatar da kisan gilla kan kananan yara da mata gami da tsofaffi tare da samun cikakken goyon bayan kasashen yammaci. Har ila yau ministan harkokin wajen kasar Iran ya jaddada rashin amincewar kasarsa. tare da yin tir da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila. kan matakan wuce gona da iri da take ɗauka kan birnin Kudus da masallacin Aksa farkon alƙiblar musulmi da yankin zirin Gaza da sauran yankunan Falasɗinawa da tamami. musamman cin zarafin falasinawa ta hanyar gudanar da rushe-rushen gidajensu a yankin sheikh jarra da sauran yankunan falasinawa da nufin mamaye su ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada aniyar kasarsa ta ci gaba da goyon bayan al'ummar falastinu tare da taimaka mata a mayar da take gudanarwa ta neman 'yancin kai daga babakeren yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a nashi bangaren shugaban bangaren siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke falastinu ismail haniya ya yaba kan yadda jamhuriyar musulunci ta iran take goyon bayan gwagwarmayar al'ummar falastinu ta neman yanci daga gwamnatin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida yana mai jaddada yin kira ga kasashen musulmi da na larabawa kan ɗaukan mataki guda wajen ƙalubalantar ire-iren matakan wuce gona da irin haramtacciyar kasar isra'ila wacce take ɗauka kan al'ummar falastinu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 hukumar kula da tsaron gabar teku ta ƙasa da ƙasa imb ta sanar da samun raguwar fashin teku a cikin shekarar 2021 karan farko cikin shekaru 27 musamman ma tsakanin ƙasashen yammacin afirka wanda a baya aka fi samun wannan matsala cikin rahoton shekara-shekara wanda hukumar ta imb ta fitar ya nuna yadda aka samu fashin teku sau 132 a sassa daban-daban na duniya alƙalan da ke a matsayin mafi karanci tun bayan shekara ta 1994 rahoton hukumar na ranar alhamis ya ce kasashen yammacin afirka sun gamu da fashin teku sau 34 a gabar tekun gini a cikin shekarar 2021 to da wannan zamu karkare sai idan allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin daddar allah kafin wannan lokacin amdadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance